أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من ليس السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقوى غوة رمضان hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da uku ga watan shida shekara da goma 2017 a wannan wato masallaci na Mus'ab bin Umair a gidan Alhaji Bello Guiwa a nan layin Samarot a cikin wannan gari na Sokoto birnin Shehu birnin wato ilimi da kuma ainihin wato jihadi inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani bayan sallar la'asar muna roƙon Allah ta'ala Allah ka sa ƙur'ani ya cece mu kada Allah ya sa abin da muke karantawa na wannan littafin ya zama hujja a gare mu a jiya mun tsaya aya ta wato biyar yau za mu tashi aya ta shida Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون باين سورة البقرة ayoyi guda biyar na farko sun yi magana akan masu imani ajiya da ne magana na ci ayoyi uku sun yi magana akan kafare ayoyi guda biyu ne wanda su ne ga sunan a gabanmu Allah ta'ala ya ce innan ladina kafaru lalle wanda suke kafire ne sawa'un alaihim daidai ne gare su a an zartahum kayi musu wa'adi am lam tunzirhum ko kuma baka yi musu wa'adi ba wato Allah ya ce la yu'minuna ba za su yi ainihin wato imani ba sannan wannan ayar da Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina kafaru bude wato ayar da inna kasancewar inna harfu nasbin ne wa taukidin wa ta'alilin ومشبه بالفعل ترفع الاسم وتنصب الخبر مبني على الفتح لا محل لها من الاعراب الذين كما اسم موصول ني مبني على الفتح في محل نصب اسم ان جمله تكفروا wato kasancewar ta jimla fi'iliya ita ce silatul mawsulin din da la mahalla laha min al-i'rab shi yasa suka ce kwadayin da annabi yake da shi da ƙoƙarin su ya ga kowa ya zauna a kan tafarkin addini ya shirya to shi kuma Allah ta'ala a iliminsa wanda ya riga ya gabata akwai wa'inda saboda abin da zai biyo baya yadda za ka yi da su ba za su bi gaskiya ba to yayin da ya takura yana so lalle sai sun bi gaskiyar kamar yadda ayoyin qur'ani da dama Allah yake faɗa cewa la'allaka baqi'un nafsa la'allaka baqi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bi hadha alhadisi asaba Ka yi kusa ka hallaka ranka saboda bakin ciki saboda mutane sun kin imani da wannan ainihin wato alkur'ani to lokacin da ya matsa lallai yana so ya ga sai sun shiryu don Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar masa wa'annan mutanen da yake so ya ga sun zauna a kan shiriya abun ba a hannunsa yake ba a hannun Allah ne Siya ka bude jimlar da inna aka ce masa lallai fa Wa'in nan da suka ainihin wato riga suka kafarta ko ka yi wa'azi ko yi musu wa'azi su fa ba za su bi imani ba shi ya sa imam ibn al jauzi a cikin littafinsa zadul masir ya kawo maganganu guda hudu dangane da sababin wannan saukar aya cewa hana zalar fi til a hazaf wannan aya ta sauka akan waɗanda suka jagoranci yakin ahzab alahu abul aliya mun san abin da ya faru yakin ahzab da yadda aka yi taron dangi aka taho madina aka ce sai an karar da annabi da duk wanda yake bayan sa magana ta biyu cewa annaha nazalat fi abi jahal ta sauka akan abu jahal da wasu mutum biyar daga cikin wanda suke da alaka da shi abu jahal din wannan ita ce maganar dahar magana ta uku cewa annaha nazalat fi ta'ifatin min al-yahud ta sauka a cikin wani bangare ne daga cikin wasu yahudawa daga cikin su akwai huyay bin aqtab wannan ita ce maganar ibnu sa'ib magana ta hudu cewa annaha nazalat fi mushriki al-arab ta sauka akan mushrikan quraishawa ne kaman abi jahal da abi lahab da wasu daga cikin su Allah ya madaukakin sarki yace lallai wa'anda suka ainihin wato kafarta irin wa'annan ko kai musu wa'azi ko kakkai musu wa'azi ba za su ainihin wato shirye ba Alkufuru kuma a yare na larabci dama ana nufin shine as-sitr wa taghdiyatu wato rufe abu da kuma lallabe shi shine alkufuru. wani mawaki yana faɗa yana cewa fi lailatin kafar nujumu gamamuha ai wato sai amfani da kafaran nujumu da ma'anan satara han nujumu da haka al-kufr fil lugha shine as wa wat taghtiyatu rufe abu shi ake ce masa ainihin wato al-kufr summiya al-kafiru kafiran an kira kafiri da kafiri ne li annahu yughatti bi kufrihi domin yana rufewa da kafircin shi ma yajibu an yakuna alayhi min al-iman abinda ya zama waya wajabe imani da shi sai ya rufe abin yakin imani da shi wal inzar abinda ake masa gargadi da shi wanda ya wajaba ya imani da shi ya rufe abin yakin imani haka nan abinda aka isar masa da shi na sako daga gurin Allah wanda ya wajaba ya imani da shi sai ya ki haka nan wal ilam amma malamai sun ce idan kalman al-kufur ta zo a cikin al tana komawa zuwa ga ma'ana guda biyar akan ce al da ma'anan ainihin wato al-kufru bit tauhid kafirce ma kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-akifu fihi wal ba da haka wannan kafircin da Allah yake magana shine ainihin wato kafirce ma Allah ta hanyar kin kadaita shi da bauta wanda shi Allah subhanahu ta'ala yake magana a nan gurin cewa innal na kafaru lalle wanda suka kafarta kafarta da basu yadda su ta Allah da bauta ba sannan akan ce al da ma'anan kufuranun ni'am mutum ya maka ni'ima ka butulce ma ainihin wato ni'imarsa shi yasa annabi Musa fir'auna ya ce masa alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umurika sinin fir'auna ya kalli annabi Musa ya ce masa ba mu muka rene ka ba kana dan karami ka zauna a cikin mu shekaru masu yawa sai ya ce masa wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta min al-kafirina kaga fir'auna shi ma yanzu gashi yana kallon wani yana ce masa kana daga cikin kafirai me yake nufi anan shine yana nufin yama annabi Musa ni'ima a baya amma annabi Musa yanzu yana ganin kaman ya butulce masa shi yasa ci gaba sai annabi Musa ya ce masa wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbata bani isra'il dan haka shi yasa za ku ga hadisi annabi ya faɗi dalilan da zai kai mata da yawa wuta shine takfurnal ashira kuna butulce ma alherin da mazaje suka yi da haka duk mutumin da ya maka alheri daga baya ka zo ka butulce masa to ka kafirce masa kai kafiri ne ta wannan bangaren amma ba kafirci na fita daga musulunci ba ina fatar an fahimta sannan akan ce alkufuru da ma'anan attabaru ka ce babu ruwanka da abu Allah ya faɗa lokacin da annabi Ibrahim bayan an saka shi wuta ya tseratar da shi da ya tashi bai fasa kiran mutane zuwa ga Allah ba ya kalli mutanen shi wa qala yace musu inna mattakhadtum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا yace rana alkiyama sashin ku zai kafirce ma sashi me yake nufi da sashen sashin ku zai kafirce ma sashi shine sashi zai yi fito na fito ce ba ruwan shi da ainihin wato sashe. sannan hakan ce alkufur da ma'adan aljuhud musu da abu kamar yadda zamu je can gaba inda Allah ya ce yake walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddikun lima ma'ahum wa kanu min qablu يستفتحون على الذين kafaru فلما جاءهم ما عرفوا kafaru bihi kafaru bihi da ma'anan جحدوا bihi yayin da abin da yazo musu suka gane abin annabin da Allah ya musu bayani annabin yazo suka gane kafaru bihi shine jahadu bihi sai suka yi musu da wannan annabin suka ki yarda da ainihin wato annabtarsa sannan manomi ana ce masa wato kafiri a Qur'ani an gane Allah ya ce mana ilamu annamal hayatid dunya la'ibun wa lahawun ko ku sani rayuwar duniya wasa ne da wargi kawai wa zinatun da kuma kwalliya wa tafakurun bainakum da kuma alfahari tsakaninku wa takasurun da kuma gogoriyo kullun cewa sai an tara dukiya fil amwali wadin 'ya'ya wal aula dukiya da 'ya'ya sai yace kamar sal gaisin a'jabal kuffaru wato kaman gais ne shuka ce da take fitowa sai ta birgi alkufaru suwaye alkufaru a wannan ayar manoma me yasa ake ce man manomi alkafir saboda yakan sanya shuka a ƙasa hatsi sai ya kawo ƙasa sai ya yi mai sai ya rufe ta shi yasa ake ce masa alkafir ina fatar an fahimta to shi yasa kullun nake cewa shi wannan alwujuhu wannan zayatin a babun tafsiri in dalibi bai da alaka da shi wani lokaci banna za a yi in ba haka wani zai ɗauko wannan aya ce billahi lazi duk manomi kafiri kuma a ta rikici da shi ya ce ai ba shi ya faɗa ba Allah ne ya faɗa sai ma ya sa kai ce ka fasar ayat ka masala gaitin a ajabal me ku fara sai yace ai ba shi ya faɗa ba Allah ne me Allah ne ya faɗa dan haka abinda ake nufi a nan gurin ba wancan kafircin na shari'a da malamai suke magana ba wanda yake fitar da ainihin wato mutum musulunci a'a wannan shine don haka wannan ayar malamai suka ce a zahirinta tana nuni akan cewa wato ba za su imani ba kafare kunga Allah ya ce wa annabi innal ladina kafaru sawa'un alaihim a andartuhum am lam tunzirhum wannan kaman zahirin ayar in ka kalla duk wanda yake kafiri ne ko annabi ya wa'azi ko kada ya to ba zai ma imani ba ta ma kanshi lokaci yake an gane bayan ku wasu ayoyin sun zo wanda suka nuna cewa lalle ko akwai kafiran da ko a zamanin da kake rayuwa ka san wanda suke barin addinin da ba na musulunci ba suna shigowa addinin wa addinin musulunci shi yasa da aka zo Madina <clears throat> Allah ta'ala sai ya ce kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in yaudu faqad madat sunnatul awwalina sannan ya tabbata lokacin da annabi ya tura sahabbai wasu yace su tafi don yada addinin Allah a doron ƙasa da suka dai suka ci karo da wani mutum da suka ci karo da su sai mutumin ya musu sallama sai suka ce wannan mutumin kawai ya yi musu sallama ne amma ba musulmi ba ne ɓoye kafircinsa yake sai aka kashe shi sai aka koro dukiyarsa sai aka taho da ita aka zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi Bayyano. daga yau idan kuka tashi za ku doron ƙasa don yada addinin Allah to kafin ku ɗauki mataki kan kowane abu to ku to kuna yin bincike sai kun tabbatar ku kunna to wannan yana daga cikin matsalar mu a wannan zamanin musamman zamanin nan na social network din nan da facebook da whatsapp da waye sun zama annabi na biyu ita ma wa matan tiku alal hawa in huwa illa wahayi da mutum ya ga abu a can sai ya ɗauko ya ce maka a a facebook ya gani a ina ya gani a ina ya gani a ina ne kuma <clears throat> mu yi haƙuri <clears throat> daga cikin wanda suka samu matsalan nan wallahi akwai malamai da ɗaliban ilimi malami ne zai zo ya karantar da ɗalibai ya ce in ja akun fasikun bi na ba'in ta bayyano in fasiki ya zo da labari a bincika kuma shi bai bincika wani zai jira ka ne sai ranar juma'a za ka hau bari sai ya matsale a bakin kwana da jarida a hannun shi kana karyo kana za ka hamun bari sai ce akar makalla ya kamata fa a bayani akan kara ga jarida hannun shi bayanin da yake maka kai za ka ɗauka yana cikin jaridan ne maimakon ka ce a'a barin bincika <clears throat> ka san abubuwa irin wannan ba a saurin sakin magana sai an bincika da mutum ya hau kawai in ya jujjuya ya ga taron mutane sai istirja'i ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akara makalla me yake faruwa ne sai ce ai kaza kaza ne yake faruwa sai an gama tukunna wanda ya bashi labari ya zo ya nemi mutumin sama ko ƙasa ya rasa in ma ya gane kowa ya aka ce to alaga ta malam ya aka yi na ce to wallahi dai lokacin da zan hau mun bari wani ya zo ya same ni ya faɗa min na ɗauka cewa ko bayanin da yake yana cikin wannan jaridan ne in an gama nima in nema maimakon kafin ya saki maganan ya tabbatar mu da muke ɗalibai da muke da alaƙa da ilimin hadisi asalin duk labari ƙarya ne sai ka samu dalilin da zai tabbatar da shi wannan ita ce ka'ida. to musamman labarin da yake da alaƙa da zubar da mutuncin wani kuma wannan musamman in ya zama musulmi ne to sai ka yi hankali sai ka yi takatsantsan gurin sakin labari shi yasa za ku ga alhuda-huda da ya kawo wa annabi sulaimanu labari lokacin da ya neme shi bai gan shi ba ya ce in ne wajattu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshin azim وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يتنون سيد يقمع سيئا النبي سليمان يتي مسا سننظر أصدقة أم كنت من الكاذبين bincika wannan labarin dan gani labarin nan naka ya tabbata gaskiya ne ko ƙarya kake sai yace masa idhab bi kitabi hada fa al-ilaihin ilaihim thumma tawalla anhum fandur ma da yabi kenan sai da ya kokarin tasabbut kafin ɗaukarwa. Daukar mataki na haka yana kira zuwa ga ɗaliban ilimi da malaman masu ji tsoron Allah wajen illa labari ya fito su daina isra'i wajen sakin shi a ji shi daga bakinsu sai sun tabbatar abin haka ne ko ba haka ba ne da shi yasa Allah ya ce wa sahabbai anan nan cewa ya ayu allazina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu sai ya ce wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'minin kada ku faɗa ga duk mutumin da ya jefa muku alama ta musulunci ka ce kai ba mumini bane ko duk mutumin da ya jefa muku sallama ka ce ba zan amsa maka ba kai me ma aqida ka tukunna kafin amsa Allah yace ce taftaguna ardal hayati dunya idan kuna neman kadara ta duniya ne fa inda Allahi mu kasira ai a gurin Allah ganima mai yawa take sai ce kadhalika kuntum min qablu kuma da haka kuke ba musulman bane fa manna Allahu alaikum shi Allah ya muku baiwa idan ka gane addini wanda bai gane ba to ka yi ba a hankali ka lallaba ka bi uslubi mai kyau ya gane kai ma ba rana ɗaya ka gane ba Ka ka kuntum min qablu famanna Allahu alaikum fatabayyanu dan haka kuma da haka kuke baka gane ba kenan me yake nunawa su kansu wasu daga cikin su da ba sa kan addini Allah ya musu baiwa sai suka fahimci ainihin wato addinin sai suka gane ainihin wato addinin. da haka ayoyi da dama suna nan a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki yana tabbatar da wannan wa kadhalika anzalna ilaykal kitaba wal ladina atinahumul kitaba yu'minuna bihi wa min haula'i man la yu'minu bi Allah ya man yu'minu bi wa fal ladina atinahumul kitaba yu'minu bi wa min haula'i man yu'minu bi wa ma yajhadu bi ayatina illa al kafirun akwai wanda sun imani da wannan littafin akwai wanda ba sa yin imani da shi wannan yake tabbatar da cewa lallai akwai masu imani to sai malamai suka ce wajibul jam'i yadda za a yi haɗi a fitar da hukunci tsakanin wannan ayar da kuma ragowar ainihin wato ayoyin shine wannan ayar ta zo ne a ainihin wato magudana na umumi amma abin da ake nufi da ita shine kususi idan an ce na am shine maganar da take zuwa ta zamanto gamammiya ta shafi kowa da kowa Alisimul mausul kuma allazi da allazina suna daga cikin kayan aiki na umumi wanda suke zuwa a amfani da su wajen gamewa abu da haka dukkan ɗalibin da yake da alaƙa da usulul fiqh wanda yana da babubuka guda goma sha ɗaya to ya san cewa akan samu nassi am sannan ya zamanto ya gudana a magudanar khas sannan akan samu nassi khas ya zama ya gudana a magudanar ainihin wato am ana samun wannan da haka sai ya zamanto innal ladina kafaru wannan suke kafarta nassi ne umumi amma ba ana nufin am ba ana nufin taksisi wato kebantattun wasu mutane ake nufi ha fi khususil ashqiya domin wayannan ayoyin suna magana kebantattun wasu marasa arzikin lahira ne wayanda ya riga ya gabata a ilimin Allah cewa duk yadda za a yi wa'azi babu yadda za a yi imani kamar yadda Allah ya tabbatar a cikin ayoyi da dama cewa kadhalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladina fasaqu annahum la yu'minun haka kalmar ubangidin ka ta riga ta gabata akan mutanen da suke fasikai ne kuma fasikanci babba cewa ba za su imani ba innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun wanda kalmar ubangijin ka ta riga ta tabbata akan su cewa ba za su imani ba walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim duk abin da zaka zo musu da shi na dalili to ba za su taba yadda su gazgata Allah ba sai lokacin da suka ga ainihin wato musifa ta taso shi yasa idan aka dara mutane gida biyu Allah ya ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumuran hatta idza ja'uha futihat abwabuha za a raba mutane gida biyu waɗanda suke kafiri ne za a kora su zuwa jahannama Allah ka raba mu da ita Allah ka sa ko motsinta kada mu je wa qala lahum khazanatuha mala'ikun da ke tsaron wuta za su ce alam ya atukum rusulun minkum ka san shiga aljanna kamar yadda muka bayani a baya in an je lahira kamar shiga gwamnan house ne idan gwamna ya taho a nan duniya kaga ba yadda za a yi yanzu gwamna ya sako jiniya zai shiga gwamnan house sai ya zo security storage sai ya identify din kanshi shi waye tukunna zai yi to haka shiga aljanna take gurin masu imani kafin su zo an riga an bude ta su kaɗai ake jira ita kuma wuta yadda ka san anan duniya idan an kai mutum kotu bayan an yi hukunci ga takarda a rubuce ga laifin da zai shekara kaza a gidan yari ana zuwa bakin Gen. ma'aikatan gidan prison bayan sun karɓi takardar sun karanta tun daga nan zai fara ganin wulakanci sun san fa laifin da amma sai an fara tambaye shi to kai akai ya akai to haka mala'iku wa qala lahum khazanatuha wanda suke tsaron wuta za su fara tambaya suna cewa alam ya cikin rusulun minku wai dan Allah ku ba ku jana wa Allah bai aiko manzanni cikin ku bane ya kusuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyin Allah wa a liqa'a yawmikum hada suna muku gargadi da kashe kashedi cewa akwai wannan ranar da za ta zo idan aka faɗa musu haka za su ce eh to qalu bala eh gaskiya haka ne amma walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin sai dai kalman azaba ce ta riga ta tabbata akan kafire haka Allah ya ce wa kadhalika haqqat kalimatu rabbika alal ladina kafaru annahum ashabun nari wannan ita ce amsa ta farko da malamai suka bayar amsa ta biyu suka ce a'a babu wani maganan cewa wannan aya ce da ake nufin wato tafsisi da ita da Allah ya faɗa anan yace innal ladina kafaru wanda suke kafirai ne sawa'un alaihim daidai ne a wajensu a wannan ita suke ce mata hamza ce istifhamiyya alhamzatu hamzatu istifhamiyatun masdariyatun wato hamza ce ta istifhamiyya kuma masdariya ce a anzartahum kai annabi kai musu wa'azi am lam tunzirhum ko ba kai musu imani wa'azi ba to la yu'minuna fa ba za su imani ba me yasa ba za su imani ba saboda ayat da za ta zo gaba Allah ya faɗi dalili saboda ya faɗa yace saboda kaza saboda kaza kuma yadda za ku ji an fahimta ai da haka Allah madaukakin sarki ya faɗi sakamakon ya ce bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila Allah ya rufe zuciyarsu ba za su yi imani ba sannan ya ce zalika bi annahum amanu summa kafaru fa tubi ala qulubihim fahum la yafqahun wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra falamma zagu azaga Allahu qulubahum da kuma fi qulubihim mardun fazadahumullahu marda kalla barrana ala qulubihim ma ya yaksibuna to wannan shine dalilin da yasa duk mutumin da ya zamanto wannan yadda zuciyarsa take kenan to ko kai wa'azi ko kakkai to babu yadda za a yi zamanto yayi imani shi yasa aya ta gaba Allah sai yace khatamallahu ala qulubihim khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala غشاوة ولهم عذاب عظيم shi yasa malaman balaga suka ce wannan jimla ta sawa'un alaihim a anzartuhum an lam tunzirhum wato fihi at-tayyisu min imanin kuffari a cikin shi akwai ɗebe tsammani daga imanin kafarai bi sababi adami isti'dadihim lil imani saboda ba su da shiri da tattali ma na su imani kun san mutum bai da shirin yin abu bai shirya cewa zai abu ba to kafin ka sashi cewa sai yayi abun akwai matsala kuran gaskiyan gaske da haka malamai suka ce kafirci kuma ya kasu gida biyu akwai kufurin asgar sannan al-kufurul asgar sannan akwai al-kufurul akbar sannan nau'in kafirci ya kasu gida biyar ne nau'i na farko akwai kufur takzib kafircin karyatawa Allah ya faɗa ya ce wa man abulamu mimman iftara ala Allahi kadiban aw kadzaba bil haqqi lamma jaa alaysa fi jahannama maswal lil kafirin babu mafi zalunci a duniya irin wanda ya kirkiri ƙarya Allah bai faɗa abu bai ce ya faɗa ko Allah ya turo da wanda ya fi kowa gaskiya kuma ya ƙaryata shi abubuwa ne guda biyu akwai mutanen da Allah bai faɗa abu ba za su minke su ce ya faɗa kamar yadda za ka ji yana yawo wani ya kawo wani salati ya ce to wannan salatin in aka je lahira ba a shiga aljanna ba ka shaƙe shi ko a yana za ka gan shi uku wai ka ci falasa ko a yana za ka gan shi uku mutane sun ɗauki al'amarin lahira wasa bayan shi wanda ya ce a ci falasa zai tashi ko riga bai da shi fa tsirara ba amma ya ce wai a ci falasa ko za ka ci falasa uku wannan shi ita ce nau'i na biyu akwai kufurul iba wal ma'at tasdiq kafirci na ainihin wato ƙi da girman kai tare da mutum ya san abin gaskiya ne kuma wanda wannan shine irin kafircin shedan Allah da yace wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirina sana akwai nau'in kafirci na uku shine kufur shak wa huwa kufur dhan kafircin kofanto abu Allah ya tabbata cewa abu sai ya zo a faɗa maka kuma ka ce ka anya ko abin nan zai ta gaskiya a baka lokaci zare ka duba ka gani zaka yi tunani in kuka dubi kisar wancan mutum ashabul janna din da Allah ya kawo a cikin suratul kahfi da Allah ya ce wa dakhala jannata huwa huwa zalimul li nafsi qala ma azunnu an tabi da hadihi da ya shiga gonan shi ya kalli yawan da ya ce to gaskiya ban tsammanin wannan dukiyar akwai ranar da za ta kare ya ce wa ma'azin ma ta ƙa’ima ya ce kai shi fa bai ma ɗaukar kiyaman nan da ake magana ma da gaske ne ba kudi yi kudi kenan ko ce wa la irjibtu ila rabbi yana ba yana tattauna bane da abokinsa wa darib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma bi nakalin wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannatayn atat ukulaha wa lam tablim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma wa kana lahu samarun fa qala li sahibihi wa huwa yuhawil ana aktsaru minka malan na fika kuɗi wa a'azzu nafara na fika jama'a ka san mu yanzu a garin nan wanda muke so mu karya mu karya shi wanda muke so ya tashi ya tashi in muka ce kai arziki kai in muka ce ka tsiya ce za ka tsiya ce ana aktaru min kamalan wa a'azzu nafara shi ya sai Allah sai ya ce wa dakala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabila hadhihi kace shi bai tsammanin dukiyar da yake da ita ba akwai ran da za ta kare wa ma adunnu sa'ata qa'ima kace shi bai ma ya tsammanin cewa akwai wata aljama da za ta zo ba da gaske abokin shi yake faɗa yace to wala irjitu ila rabbi muqaddara ma da gaske ne kiyaman nan da kake ta bayani kana ta bata makanka kanka lokaci to la ajidan na khairan min hamun kalama yadda ka ganna babba anan to a lahira ma ni babba ne ka masala duniya ka masalin lafiri an gane kamar yadda asi dan wa'il ya ci bashin khabbab bin al-arab da ya ci bashi sai lokacin biya ya zai ce ban kuɗi na ya ce masa a'a ba annabinku ya ce za a je lahira ba ya ce eh ya ce to ai yadda ka ganna babban mutum a duniya a can ma babban mutum ne ka bari in hada a lahira in an bani rabona na can sai in baka hakinka Allah ya ce afara aitan lazi fara bi ayatina wa qala la utayanna malan attala al ghaiba am ittakhadha inda ar-rahman ahada Allah ya ce ya leka gaibu ne kuma yaushe suka yi wannan alƙawarin da Allah yaushe suka yi yes ma adunnu anta wa ma adunnu sa'ata qa'imatan wala irrudu ila rabbi la ajidanna khayran minha qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru abokin ya ci gaba da faɗa min yana tattaunawa da shi cewa akfarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinna huwa Allahu rabbi wa la ushriku bi rabbi ya bashi shawara walaula idda kalta jannataka ma sha Allahu qulta la quwwata illa billah walaula idda kalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan ba a sa rabbi an yi uti yana khairan min jannati ka wayar sila husbanan min as-sama'i fa tusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uha gawran falan tastati'a lahu wa uhita bi samarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urusha wa yaqulu ya laitani lam ushrik bi rabbi wa lam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira Allah sai ya ce hunalikal walayatu lillahi alhaq huwa khairun thawaban wa khairul uquba sannan ya shiga cewa ma to duniya ba za ta kare wadrib lahum masalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardh fa asbaha hashiman tadruhu ar-riya wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu as-salihatu khairun inda rabbika thawabun wa khairul uquba wa khairun amala wa yawma nusayyirul jibala wa tara Allah ya ce ranar da ba ma dukiyar da kake takama da ita ba duk wani abu da ke doran duniyar nan duwatsu ba su bane manya manya Allah ya ce za mu tafiyar da su wa tara al-arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada za mu tayar da kowa babu wanda za mu kyale wa uridu ala rabbika saffan za a gitto da mutane gaban Allah sahu sahu Allah zai ce laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra kun zo mana kamar yadda kuka je duniya farkon lokaci babu wanda ya taho duniya da kaya a jikin shi Allah ya ce bal za'amtum allan naj'al lakum da yawan kuma sun faɗi cewa ba ranar da za a haɗu shikenan da abin da mutum yayi ya riga ya ci bulus dan haka Allah ta'ala ya faɗi cewa wa wudi alkitabu za a zo da kuma littafin da aikin kowa yi fatara na mushfiqina na fihi da kaga wanda ya je ma Allah da gima-giman laifuka yana jin tsoron abin da ke cikin littafin ina aka dauki littafin aka ba cin ya karanta ya juya ya juya ya juya wa ne ya waylatana zai ce kai to mali hadal kitab wannan wani irin littafi ne la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa asaha dan karamin abu bai bari ba ballantana babba sai da ya kiyaye Allah ya ce wa waje ma amilu hadiran wala ya yadhlimu rabbuka hada. duk abinda mutane suka yi na aiki sai sun same cikin wancan littafi kuma sai an halatto da shi a gaban Allah babu wanda Allah maɗaukakin sarki zai zalunce shi sannan akwai nau'i na hudu shine kufurul i'rad kafircin bujirewa Na haka Allah ya ce na kafaru amma undiru mu'ridun wanda suke kafare ne dangane da abinda ake musu wa'azi a kan shi bujirewa suke sannan akwai kafarci na biyar shine kufurin nifaq wanda bayan wa'annan ayoyin guda biyu sun gama to kuma za a shiga magana akan munafinci Allah madaukakin sarki ya tsare mu akan munafinci dan haka Allah sai ya ce khatamallahu Allah ya sanya ainihin wato rufi ne ala qulubihim akan zukatan waannan mutanen shi yasa ba za su yi imani ba wa ala sam'ihim sannan haka nan akan jinsu wa ala absarihim sannan haka nan akan ganin su Allah ya sanya gishawa wani murfi shi ma sannan walakum azabun azim kuma suna da azaba mai girma akan ce fatama shay'a shine idan balaga nihayatahu idan abu ya kai karshe sannan akan ce khatamal kitaba shine hafiza ma fi idan mutun ya kiyaye abin da ke cikin sa sannan akan ce khatama shay'a shine tabahu bil khatam idan mutun ya ainihin wato buga ma abu stamp ana ce masa ainihin wato khatam sannan akan ce katama Allahu ala qalbihi ta yadda ja'alahu la yafham idan Allah ya sanya mutum kwata kwata bai fahimta sannan akan ce katama ala famihi shine mana'ahul kalam idan aka hana shi ainihin wato yin magana sannan akan ce katama zar'a shine idza saqahu awwala suqyatin ba'da al-bazri idan ka sayar da shuka wato farkon shayarwa bayan ka riga ka shuka ta a gona sai a ce khatama sannan akan ce khatamal bazra shine idza gaddahu idan ya lilliba abu sannan akan ce katamallahu lahul khair shine atammahu idan Allah ya saka cika da alheri sai a ce wani ya Allah ya cika masa kara sannan akan ce katamal ina shine saddahu bitin idan ka samu ƙwarya ka toshe abinda ake toshe ƙwarya da shi ko duk wani abu da ake rufewa sai a ce masa ainihin wato khatam al-imam al-qurtubi a cikin tafsirin shi yake cewa waɗanda suke ahlul ma'ani sun faɗi cewa Allah ya siffanta zuciya a cikin Qur'ani da sifofi sama da guda goma ya faɗa faƙala ya ce fil inka akwai wannan nau'in cuta ne na zuciya akwai al'inka Allah ya ce sarrafa wato qulubuhum munkiratun tun hum mustakbirun sannan akwai alhamiya. alhamiyya shine ijja'al alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyatar jahiliya sannan akwai al-insiraf shine sarafa Allahu qulubuhum bi annahum qawmun la yafqahum sannan akwai alqasawa thumma qasat qulubukum min ba'd dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa sannan akwai al-maut Allah ya ce aw man kana maytan fa ahayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nasi kaman masaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha sannan akwai rai tsatsa da kokanto Allah ya ce kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibuna sannan akwai almardu kamar yadda zamu gani nan gaba Allah ya ce fi qulubihim mardun fazadahum Allah marada sannan akwai addi kunci wa man yuridu Allah an wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka annama yas'adu fis sama'i duk zuciyar da babu Allah a cikin ta duk yadda kaga mutum yana rayuwa da duk irin matsayin da ya taka wallahi cikin kunci yake rayuwa babu yadda za a zuciyar dan adam ta saki wala ta zauna lafiya matukar zuciyar ba ta da alaka da Allah subhanahu wata'ala sannan akwai at-tabu shine zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun sannan akwai ainihin wato al-khatmu shine Allah ya faɗa anan yace wato katama Allahu ala qulubihim wa'annan nau'ika ne na cututtukan ciwon zuciya wanda zuciyar dan adam take ainihin wato fama da shi to nan da Allah ta'ala yace ce Allahu Allah ya sanya rufi ne akan zukatansu wannan rufin da aka sa wato jaza'an ne wifaƙa domin Allah ya ba ɗan adam zaɓi a yi, ga hanyar shirya ga hanya ta mai ta tun tunda suka zaɓin makansu hanyar ƙaryata manzannin Allah da rigima da su da fada da su da kin yin imani da su to sai Allah ya sanya rufi a zuciya ta yadda duk yadda za ka yi wa'azi ba za su taɓa yin imani ba wannan shi shine jaza'an wifaƙa ita kuma zuciya ana kiranta alƙalbu ne saboda ta taqalluba hadujuya wadda take yanzu yanzu nan aka ga mutum akan aikin alheri gobe jibi ka ya juya ya koma kuma nawa na sharri shi yasa Allah ya ce wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi mara. marra mu juyar da zukatansu da ganin su kamar yadda farko suka yin ainihin wato imani wannan yana daga ciki to zuciya da Allah ya fara magana da ita a nan bayan wayancin ayoyi guda biyar ita ce gabar da tafi kowace gaba muhimmanci a jikin ɗan adam duk ragowar gaɓoɓi da ka sani zuciya ita ce jagora sauran gaɓoɓin tabi'un ne na shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya fara da ita kuma ku lura da wani abu da Allah ya faɗi zuciya bai kyale ta ba ita kaɗai ya gwama ta da abu guda biyu akwai as-sam'u ji sannan akwai mai albasaru gani kamar yadda zaka ga ayoyi da dama Allah yana haɗa wa'annan abubuwan guda uku to zuciya kamar yadda malam aliyu na mangi yake faɗa ya ce in ta riga ta makance dama to ganin ida ba fa'ida zai ba ya ce zuciya in ta makance ganin ida bai yi mai ba bai fa'ida ba shi ya sa idan mutum ya rasa gani na ido to wannan ba makaho ba ne na haƙiƙa makaho na haƙiƙa shi ne makaho na zuci shi ya sa allah maɗaukakin sarki ya ce afalam ya siru fil ardi ba ta kunu lahum ƙulubin ya ƙiluna biha aw adanu yasma'una biha Allah yace, fa inna halata ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati Allah yace, ido bai makanta ta haƙiƙa wato zuciya ita take makanta ta haƙiƙa shi yasa zaka ga in ba a Najeriya ba a ƙasashe da dama idan Allah ya jarrabi mutum da matsalar gani to kuma yakan bashi basira ba irin ta masu gani ba amma a Najeriya da zaran Allah ya jarraba mutum ya daina gani sai a nemo wata mutike ki ya sanda sai a koya masa 20 ne a baiti biyu kalilan ya uja bil muhassabi wanzila wa la tabghiya an khaydihi mutahawwala wa akrim bihi maganan taharrahu manzila a haqu ibadillahi bil majdi wal ura rasul nabiyul lahul a'la jinan mubawwa shikenan ka ganshi da safe man rabbuka bara man nabiyuka bara madinuka, bara min aina bara ila aina min haka ake a nan kasa haka ake to shi yasa malamai sai suka ce akwai makaware akwai makafiri sannan akwai makadib akwai me makaware akwai makadib sannan akwai makafiri makafiri shine wanda Allah ya jarrabe shi ga ciwon makanta kuma ga kafirci ba ganin ido kuma ba gani nawa na zuciya akwai makadib wanda Allah subhanahu Ta'ala ya jarrabe shi wato bai gani na ainihin wato ido amma kuma Allah bai azarta shi da fahimtar addini ba za ka ga rayuwarsa ta ƙare a gurin neman wasu abu gashi kuma musulmi ne amma bai san komai na addini ba sannan akwai makaware wannan na biyun shine maka ɗif kenan kamar yadda ka gadi ana ma makafin ma'anin ƙasar yanzu idan kana bibiyar tashar alfijir musabakar da ake yi musabaqatul ahfas ita don ka haddace qur'ani ba dole ka iya ta ba ke sa suke ce mata ahafas ba mafaraka baka ce ta wato a'a ahfas isu tabdil ne ba ta hufazu ce ta ahfazu ce saboda da ka zauna kan kujera alƙalin musabaka in ce maka inna Allah kana aliman hakima idan ka karanta zai ce maka gudano ne a qur'ani kuma da aya ta nawa da aya ta nawa kuma wata sura da wata sura kuma wallahi makaho ne bai gani kuma kana faɗa zai ce Allah ba daidai bane kaga wannan makaware ne ga Sheikh bin Bas bai wuce shekara 20 ba Allah ya jarrabe shi ya dauke ganin wanda in matsalar isnadi ta rikice ta hadisi masu gani sai sun dawo gurin shi kuma ka gama ka wani ke nan ko kuwa to ire-iren nan suna nan akwai makahon da idan aka zo da littafi duk yawan littafin ta bin shi in dai za a iya haƙuri a gama karanta littattafan kana gama karanta zai ce rufe shi kuma zai karanta ma littafin daga bango zuwa bango to kaga wannan shine makamin makawari an fahimta yi to shi yasa Allah ya ce na halata la abu absar walakin ta'mal qulubul lati zuciya ta wato ido bai makancewa zuciya ita take makanta na haƙiƙa shi sa akwai wanda zai tashi a lahira ana tattaka shi zai ce rabbi lima ni a ama Allah ka tayar da ni makahu wa qad kuntu basira ai da duniya ina gani Allah zai ce kazalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma to da haka Allah sai ce man kana fi hadhihi dunya a'ama duk wanda ya to makaho ne a nan duniya fa huwa fil akhirati a lahira ma sai ya tashi makaho to wace makanta ake nufi shine duk mutumin da ya zama kaho ne na zuciya bai ganin gaskiya a nan to a lahira sai ya tashi makahon da bai gani kowa sai ya dinga tattaka shi taron da babu irinsa in aka yi aka watsi ba za a ƙarin irin shi ba a ce a wannan taron ka tashi makaho duk wanda ya biyo ya taka kai ya wuce duk wanda ya biyo ya taka kai wuce ai ko da tattakawa ma kade na taron alkiyama aka bakka aka tattaka ka ai ka shiga matsala shi yasa wani malami yake faɗa yake cewa alqalbu ramzul haya wato ita zuciya ita ce ginshikin rayuwar ɗan adam wa haqiqatul insan kuma ita ce haqiqanin dan adam wato hawa haqiqatul insani huwa fid dunya jamaluhu wa fakhruhu a rayuwar ɗan adam ta duniya ita ce kwalliyarsa kuma ita ce abin alfaharinsa wa fil akhirati uddatuhu wa zukuru a lahira kuma ainihin wato ita ce babban tattalin da zai sai ya ce walahu fi jismil insanil makanatil ula a rayuwar ɗan adam zuciya tana da wani irin matsayi babba ya ce walahu ala jami'i jawarihi walahu ala jami'il jawarihi ya tula tana da ainihin wato gabaki ɗaya hannun da ya fi kowane hannu tsawo a kan ragowar gabobin ɗan adam ya ce idan saluha saluhal jasadu kullum, idan ta gyaru jiki ya yi ne wa idan fasada fasadal jasadu kullu in ta lalace jiki ya lalace sai ya ce fahuwal ƙa'idu ita zuciya ita ce komanda wal jawarihu jundun lahu wa khadab ragowar gabobin ɗan adam rindina ce kuma hidima suke ga zuciya wa huwa al-maliku wal a'da'u taba'un lahu wa ita ce ainihin wato sarki ragowar gabobin dan adam ainihin wato bibiya kawai suke sai yace da shakluhu fi kulli al wato in ka kalli yanayin zuciyar wannan da wannan da wannan ta halitta zaka ga aidi iri ɗaya ne amma waqtalafat haqiqatuhu bi adabil bashar wajen ladabi yadda alakar kuma mutane da Allah ta gyaru ko kuma zuciya ta riga ta sassaba ba iri ɗaya bane sai yace ainihin wato akwai fa qalbun asfa min ad-dura akwai zuciyar da farinta tas fara fat a gurin Allah ta fi dutsen kankara fari sannan wa qalbun aqsa min al-hajar akwai zuciyar da gurin bushewa da lalacewa ta ma fi dutse akwai qalbun yajulu min as-sama as-sama'i akwai zuciyar da saboda tsarkin da take da shi gurin aikin alheri kai ka ce kaman yawo take a sama wa qalbun yajulu hawla al-khala akwai zuciyar da saboda lalacewar ta kai ka ce ku a bayi take sai yace qalbun akwai zuciyar da yartafi'u ila a'la daraja ta ya kai madaukaka na ƙarshe akwai qalbun hawi ila asfalis safilina akwai zuciyar da mai ita kuma ya riga ya kai makura gurin kaskanci sai ce akwai kalbin mu'allakun bi arshi rabbil alamina wa kalbin mu'allakun bi darki shahawati wash shubuhati wash shayatin akwai kuma zuciyar da tara ta da sha'awa da shubuhoyi da duk wani abu da yake da ainihin wato alaka da shedan shi yasa ibn al-qayyim a cikin littafin shi igasatul lafar ya kasa zuciya gida uku yace akwai al-qalbus saqim zuciya mara lafiya sannan akwai al-qalbu mayyitu zuciyar da ta riga ta mutu ga baki daya sannan akwai alqalbus salimu zuciyar da take salimu yace kuma zuciya salimu ita ce zuciyar da Allah ya faɗa yace babu wanda zai kubuta in yaje alkiyama sai ya ji wa da Allah zuciya salimu Allah yace yau la fa umalun illa man atallaha sai wanda ya je wa Allah da zuciya salimu shi kaɗai zai kubuta to sai ka shafa inda ka ji zuciyarka salimu ce salimu ce annabi ibrahim Allah ya sake kallon shi yace iz jaa rabbahu bi qalbin lokacin da ya je wa Allah da zuciya salimu to sai ka shafa ka gani zuciyarka salimu ce kana kwana da bakin cikin wani musulmi dan uwanka dan Allah ya bashi ci gaba a rayuwar shi ko baka yi to in kana yi ka je kai jinya zuciyarka akwai matsala zuciyar shi yasa ibnu al-qayyim ya faɗa yace babu yadda za a yi zuciya ta kubuta ta zamanto salimu sai ta kubuta daga abubuwa guda biyar yace na farko sai an samu min shirkin yunaqid tauhid daga shirkar da take warware tauhidi ɗaya kenan sannan wa min bid'atin tukhalifu sunna sai ta kubuta daga bid'at da take sabawa sunnar annabi Muhammad me yake sa dama mutum ya zama mushriki shine zuciyarka ta zuciyarka ta kudirki haƙƙin Allah da haƙƙin wani sannan me yake sa zuciyarka ka zama dan bid'a shine hada haƙƙin annabi Muhammad da hada haƙƙin wani a zuciyarka ka ji cewa yadda annabi yake da girma wani ma yana da wannan girman ta yadda in an ci annabi ya ce kai kokarin kawo magana wani sai ka tura magana annabi da ita to daga nan ne kuma bid'a take shigowa sannan wa min shahawatin tukhaliful amr daga sha'awar da take warware umarnin Allah wa min gafalatin tunaqidu dhikr da kuma rankana wacce take warware zikiri sannan wa min hawan yunaqidu tajrid wal ikhlas shi yasa za ku ga saboda zuciya shine mahallun nazarin rabb inda Allah yake kallo yanzu taruwar mu anan masallacin nan babu wanda Allah yake kallo waye fari waye baki waye dogo waye gajeri, waye mai kiba waye siriri wannan shine ma'aunin da Allah yake duba a'a abinda Allah yake kallo shine zuciyar kowa da haka wanda ya fi babban inji zuciyarsa ta zamanto babba gurin aiki mai kyau shi shine babba ba wanda ya fi kira ba idan an zo ba shi bane babba shi yasa Abdullahi dan Masa'udu yana tahowa aka kalli ƙorinsa aka yi dariya annabi ya ce wannan korin kuke wa dariya ya ce na rantsi da Allah da za a ɗauki wannan ƙorin a sa a mizani a alkiyama a ɗauki dutsen uhu da a sa wallahi sai yarin ya dutsen gudu gashi dan karaman mutum amma kuma yana dauke da babban inji an fahimta ai to shi yasa wani malami yace a da sai kaga mutane da kaya kare na su amma zuciyar ba za ta karbure ni ba dan babban inji take da shi amma yanzu sai kaga mutane da kafta kaftan kaya amma kuma zukatan sai a hankali shi yasa za ku ga Allah ya tsarkake annabi har ta bangaren zuciyarsa yace wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adaka abinda muke tabbatar da ainihin wato zuciyarka da shi wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida Allah yace kadhalika linusabbita bihi fu'adaka saboda zuciya abu ne da yake da muhimmanci dan haka Allah ya faɗa a alaka na Isra'i da Mi'raji yace me ma kadhaba alfu'adu mara duk abinda zuciyar annabi ta gani wanda ya shafi Allah subhanahu wata'ala bai karyata ba da haka ana nuna mun lokaci yayi abu na ƙarshe shine as-sam'u da kuma almi abu uku Allah ya hada a wannan ayar lokacin da muka zo duniya da ni da kai da wancan da kowa Allah ya faɗa mana abubuwa haka ya ce mana wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna Allah shi ya fito da kowa a nan gurin daga cikin cikin babarsa babu wanda ya zo duniya ya san wani abu sai ya ce waje as sam'a Allah sai ya sa mana me ji wal absar ya ba mu min gani sannan wal af'ida da kuma min zuciya sai ce la'allakum tashkuruna dan ku gode ma Allah to wayannan abubuwa guda uku da ya faɗa dama asali ya bayan ne dan ai godiya shine a bauta ma Allah ta hanyar da ya dace to sune nan kuma yace khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa Allah ya sha faɗa ya ce mana wala taqafu ma laysa laka bihi inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula to kuma wayannan guda ukun ya hada a cikin suratul a'raf yace wa laqad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi nayi halitta kuma halitta tana da yawa kuma cikin mutane da aljanu ba dan koma sai dan wuta kawai ce yace na farko lahum qulubun da mutun da zuciya amma la yafqahuna biha ba yadda za a iya tashi yana kokarin yadda zai fahimci addinin Allah da ita ita ce matsala ta farko ko shine qasama Allahu ala qulubihim kenan walahum adanun walahum a'yunun la yusiruna biha ga su da idanu amma idan bai sa sun iya ganin gaskiya sun ba walahum azanun ga su da kunnuwa amma kunnan bai sa sun iya jin gaskiya sun ba wani da bishiya a kofar gidan shi za ka ga kunnan shi ya fi ganyen bishiyar gidan shi girma amma komai yana kallo na labarai komai yana ji kuma yana fahimta yana gane amma in za a karanta Qur'ani da sunan manzan Allah wala bai gane wani ma sai ce wai an ruɗa mutane shi yanzu ya rasa yadda zai malamai sun ce ka kawo rudu wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza duk ranar da aka ja aya da hadisi ka kasa gane inda za ka yi kace ka rube billahi da wuta zaka saboda ga zuciya amma ba a kokarin fahimtar addinin Allah da ita gaji mutum bai kokarin ya isti'malin jin shi wajen sauraron gaskiya ya ji ya bi ga ido baka kokarin yin amfani da idanka wajen ka ga gaskiya ka kama da haka masu irin wannan rayuwar sai Allah ya ce ula'ika kal an'ami wayannan kamar dabbobi suke Allah ya ce balhum adallu gara ma dabbobi da su wa ulaika humul gafilun wayannan sune ainihin wato rafkanannu to dan haka wayannan sune jaza'an wifaqa idan Allah ya baka zuciya baka yi kuma duk mutumin da a zuciyarsa yake kokari ya gane gaskiya Allah bai bari shi sai ya gane gaskiya da haka ji da kake gani Allah ya baka ba an baka ji bane dan duk abin da ka ga dama ka saurara a'a babban amfaninsa shine kokarin sauraron gaskiya da kuma aiki da wa ido da kake gani Allah ya baka ba an baka shi bane dan ka bude idan ka komai ka kalla a'a an baka idan ne dan ka bude idan yi me ga gaskiya da ita ka bi in ya zamanto wa'annan ba za ka isti'malin su inda ya dace ba to gaskiyar magana kuwa akwai matsala ba ai karama ba shi yasa Allah ya rufe maganan yace walahum azabun azim shi yasa suka ce aka kawo azabun azim na'ad da man'ud dan a girmama azabar a kuma tsoratar da ita shi yasa Allah ta'ala ya nakkara ta a nan gurin wayannan sune ayoyi guda biyu da haka inda da lokaci sai an dai can gaba akwai dalilai guda takwas da suke kawo zuciyar mutum ta lalace sannan akwai dalilai guda ashirin kuma wanda in zuciya ta lalace sai an ɗauki wannan matakin kafin ta gyaru da haka ba lokaci yanzu <laughs> in sha Allah an samu wata gabar da izinin Allah sai a ƙara tsayawa sai a ainihin wato tattauna. Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana ainihin wato imanin mu sannan akwai wani uwa ya zo daga Kaduna akwai memorika da ya zo da su karatun mutum daga shekarar farko da muka fara har zuwa shekarar nan da ta wuce wato tun daga 2010 har zuwa wannan shekarar da ta wuce in mutum yana so in an tashi ina ganin zai iya neman shi a waje Allah ta'ala ya mana tawfiki subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta to sai karatun dare da ake can masjidil imam al-bukhari an ce sunna tv suna sawa karfe biyu zuwa uku na rana lokacin da ake sa wannan karatun kenan a rediyo anan eh uku zuwa hudu kai kenan in an gama sauraron wanda ake a nan karfe biyu zuwa uku sai kuma can uku zuwa nawa zuwa hudu wanda yake da lokaci sai ya tara Allah ya sa mu tara alheri subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai eh, ko